Assalamu alaikum masu kallon mu da sauraron mu. Yau kuma a cikin shirin namu na an kajuwa na baban zaba. To yau ba mu haɗa muku mutum ɗaya ba yau biyu muka haɗa. Kowanne ya yi ƙaurin suna a cikinsu. Wannan na san tana faɗin sunanta za ku gane ta a cikin wani dogon shiri da take gabatarwa ko na ce wani shahararren chatting da take yi wato na tiktok aka ce ko tintan ta ce ko to yanzu za ta gaya muku sunanta domin don mu tabbatar da ita ce ko kuwa gaya musu masu kallon mu sunanki To, yanzu za mu ji daga Najeriya muke magana da ke ko daga Saudiya? Ah, to yanzu gashi kin da Najeriya, duk sai kika ji wani canjin yanayi ba kamar can da aka saba zama sanyi ko ina AC ko ina ba ya haƙuri kan na sa ki kuka dan shi ma ga dan uwan naki shi kuma Allah Allah yake wai ya bi ki ya riko miki jaka daga can ya dawo to hannafi ka fare mata barka da zuwa Najeriya amma da larabcin kariya dan ba ta jin Hausa ni ka ga mu larabci to yi mata yanzu dai yan larabcin gaskiya ba su zo ba amma ni barin gaida jama'a <laughs> to shi kenan to ka gaishe ta ita ai muke so ga jama'a daga saudiya ai jama'a ka san a tashar ka eh. ni ba bako bane gaskiya sun ganni za su san kwari su san waye to ai yanzu ma da biyu ne eh. yawa da biyu aka ce wai bazaura ta ta kamata aure ai da biyu na haɗe ku eh. dan ma mu san ya take abunka kai ma a sanya kake a gurinta wane ko yaya ko kani diddan mu sani shi isa ai na haɗa ku a wannan tasha ta bandar Hausa TV shin ka san ta? sosai mako sosai ras ita wace ce wannan kanwata ce dan tare muka taso da ita Allah sarki tun 19 kuka taso mm, amma kanwata ce ba kanwarka ce mm. to da ai duk za a zo nan mm. ke yanzu kin tabbatar da wannan dan uwanki ne Akita na dan uwana ne me a me akita kita to ji suna ne ai tun ana yara kenan ko a oh a kid oh da au oh, oh a kid oh larabci te ka gani da kai da ba mu je ajin amma ba ni ah. yayin sati na shi shekara daya cirki ka shi. to ko kira mu san a bangaren wa kike bangaren iyayensa shi ko bangaren uwa kuka hada ko uba ko ya kuke ba abinda mu hada ba bangaren uwa da uba duk mun hada to kamar yaya kenan eh to mahaifiyarki waje shi kuma kaga shi mun san waye mahaifinsa ko abin nufi ke yar wajen wance ce kin ga masu kallo sai mu zaga yar wajen auta ce yawa to kun ji masu kallon mu kun ga kenan shi uba ne gare ta kenan yawa yaya ne yaya ne to ai ga yaya a wannan kana masu kenan wato sabira ta cikin shirin gidan badamasi ka daina dage ah. masu kallo za su raba ku ne yawwa ka daina dage yau aha shine kuma yanzu abin da yake ta ba ga hakorin maka kai kuma baka sa ba eh, shi kuma alhaji ka ya saka baka taba zuwa ba amma da ka shigo har muke magana da kai har muke maganganu da kai to in ba wasa ba kai wace kaje mun ba mun ba jirgin kasa eh. eh, ba ni yayansa ce ko ni to kai me ce can cansa ce ni eh kanwata ce ni yayan ta ni ce yayansa shine kanina in ya musa akwai shedu akwai mm. shedu mu dai mun ji an fada, ta baka shekara ɗaya amma masu kallon da sauraron kun ga ita da yake ta je Saudiya ta sha zanzan eh, ta sha ruwa mai sarki ba ta ƙarya ta je ta ka'aba ko ba ka bane to yanzu dan haka za ba mu sa masu kallon mu da sauran za su biyo mu ita kanta za su ga mahaifiyar tata don ta tabbatar mana wa ma ya girmu wani a cikinsu don haka abin da za a yi nake so da ku duk ku fice mu za mu nemo duka iya kai yanzu eh, ba ma ta kai ni da ban fitsari nake alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu kamar da yadda kuka sani ba koyaye bane ni ba kun sani to ga mu dai a location din hada hada don haka kar ka bari a baka labari ka je ka nemi wannan gida hara hada ka sha ka sha kallo saboda haka ina kira ga mutanen nan in ka kalli wannan aiki ka danna subscribe zan nan ka danna kararrawa saboda zarar mun dora zaka dinga gani in ba haka ba in ka bari aka baka labari sannan dora wannan aiki namu gidan hada-hada TV a nan za mu dinga dora saboda haka ku jirayi wannan shiri namu ga Maryam Maryam me zaki ce ga wannan aikin Assalamu alaikum Ya kuke da fatan kuna lafiya? Ku tsumari wannan shiri gidan hada-hada. Yana nan za a ɗora shi a YouTube channel. Mai suna gidan hada. Mai suna gidan hada-hada. TV. Sannan duwalla ne Ku danna subscribe. danna salawa kilin kilin kilin. ku danna mana subscribe. TV. a yi subscribe dauda muna ciki don Allah shiga ga a kallon da soyayya da mutane shiga alaikum masu kallon mu masu sauraron mu wannan shahararren fim mai suna gidan hada-hada to gidan hada-hada an zuba jarumai a cikinsa kuma akwai wani haɗin gambiza da akwai akwai ɗa akwai ya sannan akwai uwa a cikin wannan fim ɗin mai suna gidan hada-hada to yanzu masu kallon mu ku ne za ku tantance ya abin yake ko ku a'a wayanda muke tare da su jaruman namu su ne za su bada wannan amsar da kansu ya abin yake ku zaɓa da kanku ke fara magana fara ga in ke zaki ce ka in kai ni ne to jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kamar da yadda kuka sani wannan shiri na mai suna gidan hada-hada ga ni ɗan gidan Rabiul Musa Ibrahim. ga kuma wannan yarinya wata yar gidan yar auta kenan gidan dan auta eh yar auta dan auta ai miji eh yar auta da tare da ita muke wannan shirin nan ga wani dan bayar biyar ga yar uwarsa ne shi ko salamu alaikum nan ya samu eh. nan sai ka zo nan ya fita da jinsi nan eh. karki zage mu a'a ni na isa karki zage mu fa na isa to yanzu madan da intete me zaki ce da wannan dan bidiyon da aka yi jama'a ni dai abin da zan ce game da wannan bidiyo in ce ku je ku kalli gidan hada-hada da ni da kanina da kuma mahaifiyata hmm, zan ce ya kare eh. a nan za ku tantance komai akwai barfansi ah, akwai limansi eh. akwai eh, nisa dansi akwai Shanawa su kama Akwai sanawa. Eh, akwai barkwanci kamar yadda mai gida namu ya fada. Za ku ga lob, akwai lob tsakanin lob ba irin na Hausawa ba. Akwai lob, akwai daɗi ba irin na Hausawa wanda eh, za ku Za ku ga sabon labari. Za ji sabon labari. Sabon lamari. Da ni da mai gidan su ne wannan mai eh, gida mai gida. Kunu iyawo ne iyawo. okomi oh, okomi. Oh, okomi. Oh, Jama'a dai abin da za mu ci. Wakil na ruwan tsaye. Ah, ku je ku kalli gidan Rema. Haja haja. A nan za ku mun gode. Ada ada ada gidan ada ada ada ada ada ada ada mana mana. Ɗayan ɗayan Ko ya, ya. Ki rabi da si ji ya ce da <laughs> To mun gode sosai jaruman mu. Allah ya ƙara basira da ɗaukaka.